ina tare da sanata sa'idu umar kumo wanda shine Garkon gombe kuma kazalika a 'yan kwanakin nan nema aka gan ya koma jam'iyyar apc daga pdp garko me sa kwanan nan fa kake jagoran kamfen fa na arewa maso gabas na atiku abubakar na pdp kawai sai ga ka ga shugaba buhari me yasa aka ga kai haka ne to alhamdulillah ka san babu wani abu da wani harkar siyasa babu da mai aboki babu da mai maki sai dai da miyar sha'awa na farko tabbatacce na bar da jam'iyyar pdp saboda yadda yanayin da na samu kaina a cikinta da kuma yadda yanayin da na samu kaina a cikinta a ainihin jihata ta gombe yanzu lokaci ya kai bana son yawan faɗace-faɗace na iya faɗin siyasa zan iya yin ta duk da kai tsammani amma yanzu lokaci ya dai kamata in sauƙaƙe mata to tun da na ga jam'iyyar pdp nan duk san nake mata akwai shugabanni wanda ke jagoranta a jihar gombe wanda shi bai so na bai so min komai a cikinta to don haka mafi kyau shi ne in batta wato shi gwamna kenan ma da gwamna kwarai da gaske shi ya shaƙe jam'iyyar pdp a jihar gombe kuma ya mata illoli ko duka mu ya mana illoli saboda haka dole wannan abin zai shafi atiku tunda atiku yana so na akan siyasar gombe ne ba akan siyasar arewa kaɗai ba akan siyasar nosis kaɗai ba domin kamar yadda ake faɗi batu ke cewa all politics is local saboda haka ni ko ba zan iya yanzu masa komai a gombe shi kansa ya nuna mini ya gamsu da cewa ba abin da zan yi masa a gombe don haka nake shi kenan tun da ba zan yi masa komai a gombe ba za haka ni ma gombe in bar ba siyasar pdp kawai to in na batta kuma tabbatacce shi ne za ta shafe tun ni zan bar abin da nake masa don haka na bari na koma jam'iyyar apc kuma bai na tarayya da mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari cikin yardar allah wanda za mu ci gaba da yakin neman zaɓensa daga nan zuwa 'yan satuttuka kuma insha Allah har ji a yi zaɓe. Garkuwa akwai waɗanda suka bugo min waya musamman ma daga Gombe suke ce mai ai wannan dama irin ɗabi'unka ne kamar ah, baka da aƙida a siyasa me zaka ce? to kaga duk wannan magana eh, yaranta ne ma yara ne wanda ba su ma san tarihi ba na farko mata kunna wa yake siyasar aqida a Najeriya gaba daya ina take na siyasar aqida take a Najeriya tukunna ba ta ma na garkuwa sannan kuma faɗa mini mutashi wanda suke wannan manganun mutum nawa ne cikin suke siyasar siyasa siyasar aqida ita ce siyasar ra'ayi wanda baka yin ta don wani ko da mafi yau siyasun yau siyasa yi ana yin don ina don wani ina don ba kaza babu sau waɗanda suke irin wannan maganganu kamar da waɗanda ba su ba sosai ba waɗanda kuma su ba su ma san siyasar ba duk wanda ya san ne ya san yadda farin siyasa daga 1979 zuwa yau ba zai iya wannan magana ba ka san aka danna wajen hiyar gindin bishiya tsinci faɗi kawai wani yana ba da labari yana ba a kanka bai ma san ka ba sai wani ya tambaye kana mazanni a wajen yana ba da labari a kanka in ga tambaye shi ka san shi a na san shi ko yanzu ma na gan bashi a gidansa Allah ya maga shi na gaban ka abubuwa na irin birane muke da su kenan kuma ka san harkar siyasa mu ta gombe tatsuniya ya fi yawa a cikin ta saboda yara da ke cikin ta suna yin tan ba san tarihi ba yanzu duk wani mana ce maka ai siyasar garkuwar siyasar tsalle-tsalle ne duk wanda ya san a arewacin najeriya duk wanda sani a najeriya a siyasar nan ya san ni ba na tsallen siyasa yanzu ya kama ni tiras ne kawai kuma yanzu ya kama ni dole in kare kaina kuma dole in kaure daga inda na san ba a sona saboda haka babu hujja in ma maganar kauran ne ni ne na fara kaura harkar siyasa a jihar gombe suwa suka fara yin pdp yau su nawa ne a cikin pdp sannan a sauran jihohin najeriya manya waɗanda suka ci albarkacin pdp ah ai an kai matsayin na ban ƙasar najeriya ma gaba ɗaya san ya ce ya bar pdp shi ba ga tsalle yake ba bai da ba yanzu to shi me yake nan haka ba shi ubangidan namu na da wanda ake cewa a jibo wanda irin jami'a ne bai ɓoye ba sai garkuwa ne kawai a gombe yake mu gombe muna rena namu ba mu da mutunta namu shi ne wani zai ce wai a yi haka da masu jami'a rena eh, ban a gombe na ake ce maka wai dan takara ya takara wai har an yi zaɓe zai ci zaɓe ya sayar kai ban da gombe na ka samu wannan magana ina eh, na ji an ce wayan to ba kawai biliyan biyu ne ko eh, nawa ka sai da takara wannan tolban dai ake cewa wai da shi muka yi takara 2011 ba aka ce wai wai wai wai na a zaɓe an ba sai ne ce to shi biya ne kawai ka karbi kujera ka ji wani da wannan in mai hankali ma zai masa wani maganu don haka wannan maganu maganu banza ne yara su koyi yadda za su yi siyasa ba yi siyasa ba irin na batanci ba ba kuma siyasa ne tsinci faɗi ba ai siyasa da substance da kuma issues ne siyasa saboda haka yana tabbatar maka muna fatan siyasar najeriya za ta ci gaba da inganta demokradiyya ta ci gaba da karuwa ta yi ƙarfi yadda al'amura na demokradiyya za su samu gindin zama sannan abubuwa na jin daɗin na bin da demokradiyya ke kawa yan najeriya su same shi. Garko mun gode kwarai. Na gode.